Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar hana fasa kwabri ta kama bindigogi masu saukin loda albaru sai 661 da aka shigo da su ta teku a Legas. Tuni dai aka damƙe dillalin makaman Oscar Okafo. Injiniya Kailani ya nuna fargaba. Gwamnati ta sa ido kan Biafra suna ta tada zaune tsaye a kan su suna son su raba Najeriya. Hukumar zaben Najeriya INEC ta kafa kwamitoci don bitar rumfunan zaɓe da kuma cibiyoyin zaɓe da bawa 'yan ƙasa da ke ƙetare damar kaɗa ƙuri'a. Burtaniya ta koro wasu 'yan Najeriya 41 cikin waɗanda aka dawo da su ɗin tsofi ne sannan wasunsu kuma dama masu laifi ne da za su ƙara da su zama ɗaurin su a Najeriya. Hotunan shugaba Buhari na ƙara fitowa daga hutun da yake a London. Mai marawa APC baya Sale ba Kwaro da Maturu ya ce masu ƙin jinin yaƙi da cin hanci ne ke cewa shugaban ba shi da lafiya. Muna ba ma shugaban ƙasa goyon baya yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi. Ƙasar nan idan aka yi la'akari talakawa su suke shan wahala. Babbar kotun tarayyar Najeriya ta tura ɗan tsohon ministan Abuja Shamsuddin Bala Muhammad zaman gidan wakafi a gidan yarin kuje kan zargin badakalar naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. ga Sheikh Almadani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Mu yi haƙuri, mu daure, mu miƙa wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyan mu ne amma idan mun dage mun nemo ta. Ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani. Duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa za mu taimaka mu junanmu mu tausaya mu junanmu idan aka ce wani yana laifi aka hana shi ai an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi ba ne. don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan mun Allah cewa duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka mu wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunci shi ma ku taimake shi aka tambayi mamman Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunci gashi an tabbatar ya kwara al'umma ya ce ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da za mu yi haka za mu samu cin nasara muna da wuraren noma muna da komai da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alqur'ani ya ce mana wala kadi atakum min kulli masu altumu duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangijin mu ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya zamu danne mu yanka mu ambaci Allah suwa za su yi mana gashi wa zai raba mana kuma samu ci idan muka ci lafiya za mu haihu lafiya za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa idan kuma muka ce ba za mu wannan tsarin ba to mu za mu zo mu wahala kuma mu wahalar kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya ƙarshen sa dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya akwai wani bagiri guda ɗaya na so mai muhimmanci in tattauna da ku a kansa shine alakar da ke tsakanin fulani wata in an ambaci fulani aka ana nufin makiyaya kenan watan ba fulani kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa ah, ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa dan uwanka Shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai da mutunta juna da kuma biyayya ga umarnin Allah 'yan arewacin Najeriya za su ci gaba. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya da Abuja. Ina gode wa ita Voice of America yadda kowane lokaci take bamu dama domin mu faɗi abin da ya kamata mu ba da shawarwari masu ji su ji masu amfani da shi su yi waɗanda kuma za su yi amfani da shi kuma wannan ya rage nasu. Na farko dai zan fara da ƙananan kabilun arewacin Najeriya mun san cewa zaman lafiya shi ne komai. Sannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya na shafari na shafari Har ma ta kai lokacin da na ce in ba dan Allah ya riga ya yi na arewacin Najeriya sun ce gaskiyar magana ni babu ma abin da zai hadan da arewacin Najeriya saboda abun kunyan ya isa rashin mutuncin ya isa rashin sani ya kamata ya isa rashin basira ya isa saboda har ma muka rasa a yadda za mu fito domin mu gyara a al'umman arewacin Najeriya domin mu ba da shaura yadda abubuwa za su mana daidai har na kai lokacin ma nake kai babu ma da tama gaba ɗaya a rashin Najeriya saboda bakin ciki domin ta rakumin dawa ne ya gani gida ya ce Allah shi na naka lalace to a gaskiyar magana abin da nake so in ce dan Allah dan Allah na rute mu mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya mu fito mu hangi halin da muke ciki mu fito mu yi tunani yadda za mu zo mu bari 'ya'yanmu jikokinmu da tattaba mu yadda washin wani ma irin rayuwa za su zo su kasance da shi to idan ba mu yi hankali ba wallahi za mu zo muna cewa dama Allah bai yi mu ba bari yi misali idan muka koma yadda muke tinkaro da addini da wane ne da wane ne Gaskar magana abin kunya ne a ce mu masu maganan addini addini sannan aka waye gari mu ne muka zama mugayen mutane mu ne muka zama masu aikata abin da ba shi ba da sunan addini in kirista ya zama kiristan banza to gaskiyar magana kiristaniti insa bai kara mishi komai ba sai dai kawai asara ne na rataya sunan kiristaniti in kai musulmi ne dama sai ta kasance baka bi dokar musulunci ba baka san yadda za ka yi ka zauna da mutane a kan kai musulmi to a gaskiyar magana ka yi asara domin addini yana koya mana zaman lafiya addini yana koya mana zaman dangantaka da kowane irin mutum yanayin rayuwar da muke ciki bai kamata a ce ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘yan uwana su je suna tashin hankali har ma su karkashe kansu da kansu bayan sun san kansu da kansu ni ma kamani na ga 'ya'yan da muka san su wanda suka fuskanci kansu da kansu gaskiyar magana ba mu ma kamu adalci ba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.